وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake kaddara haduwanmu a wannan masallaci mai albarka masjidu sheikh abubakar mahmudu gumi rahimahullahu ta'ala a wannan dare da ya dace da daren laraba daren takwas ga watan dulqa'ada hijira na da 1443 wanda ya daidai da bakwai ga watan shida miladiya 2022 wannan shine darasi na talatin da bakwai cikin wannan littafi mai albarka kwani bin ilmi wallafar fadilatu shaykh a doktor bakar bin abdullahi abu zaid rahimahullahu ta'ala makon da ya gabata muna karatu cikin gaba na talatin da uku. inda yake magana akan asidiku wato ɗalibin ilimi ana so ya sifanta da ɗabi'a ta gaskiya ya zama a rayuwarsa duk lokacin da aka same shi cikin maganarsa cikin aikinsa a ga gaskiya yana bayyana to za mu tashi daidai wani gaba ne ma ban sa alama fali zami ja da mun ko? Eh? Eh, oh, daidai farkon shafin? fasadi kula ya ƙulu a hababtuka na'am faya ɗalibal ilmi ihzar an tamraƙa minas siriki na'am na'am za mu tashi inan gaban kenan na'am ba wannan wurin da na faɗan ba ne? waman taɓalla ila sum'atin fauka manzilatihi mun yi wancan wurin kenan a wancan wuri da na faɗa da zufa ya fali bal ilmi ihzar an tamraqa min as-sidiki mun yi shi kenan na'am to yake cewa wa man taqalla'a ila sum'ati duk wanda ya leka wato anan taqalla'a wato duk wanda taqalla'a ila sum'ati ya ba da himma ila sum'atin zuwa ga ajishi aji sunansa ya zama ko ina ana maganansa fauqa manzilatihi yana so ajishi fiye da matsayin da Allah ya ajiye shi falya alamto ya sani anna fil mirsadi lalle cikin madakata rijalan akwai wasu maza yahmiluna basaira nafizatan yahmiluna waɗanda suke ɗauke da basair wato jam'i ne na basira suna ɗauke da basira wato da ilimi nafizatan wacce take mai zurfi wato wai abin da yake so ya nuna maka in junanka in burinka kai kullun damuwanka a jika a ji sunanka a ce ai shakwa ne ai malam wane in dai kai wannan shine burinka to ka sani tukuna na farko a can madakata akwai wasu mazajen da suna ɗauke da wasu ilmuka nafiza kuma ilimi mai zurfi wanda ya shiga can cikin hankalinsu in neman suna kake to wani ya fi ka ilimi shine kawai saƙon in kana so a ji sunanka da malanta ɗan karatun da kai kake so kai ma ka shiga sahun malamai duk inda ake zance a riƙa batunka to shi ne yake so ya gaya maka cewa to ka sani da cewa a gaban ka, a can madakata akwai waɗanda sun ɗare ka da ka, yayin da kake nuna ka iya wani iya saurare ka sai ji duk kwaba kake yi kai kuma kana nuna ka san kaza ka san ka shikenan sai bi zama darajanka ya zube kuma wannan matsala ce mai hadarin gaske manzon Allah ya ce duk wanda ya nemi ilimi domin ya nemi duniya a san shi da shi a duniya to annabi ya ce ba zai dandani kanshin aljanna ba kuma ƙa'ida ta ƙur'ani Allah na cewa fawqa kulla zai ilmin alim a sama da duk wani mai ilimi to akwai wanda ya fi shi ilimi da haka duk yadda kake jin ka kai wani mataki ka kai wani gwadabe a ilimi ba ko wanda ya dare ka haka ka'idan ilimi yake da haka malamai in ilimi ya kai ilimi baya fitowa ya ce ya tuwa ne ai duk gari ba irinsa ai duk ƙasa ba irinsa duk duniya ba irinsa malamai ba su haka duk wanda kaga ya fito yana tutiyan cewa ai ba irinsa a garinsu ba irinsa a jihansu ba irinsa a ƙasansu ba irinsa kaza kaza to ka gane kasurgumin jahili ne ilimi in ya kai ilimi to yana sa mai shi ƙanƙan da kai domin suka ce ilimi ɗin mataki uku ne matakin farko ɗin duk girman kai ne da rawan kai da zaran ya fara karatu to fa yana ganin kowa daidai ne da shi da haka ga zai iya sa kai a cikin manyan matsalolin da sai manyan malamai suke magana kai sai ga ya sa baki to in dai bai daina karatun ya ci gaba to zai je mataki na tsakiya shine zai gane cewa ashe akwai sauran tafiya to zai dan yi tawali'u duk da dai girman kai akwai rabi-rabi amma zai gane akwai sauran tafiya to ya tsallake mataki na biyu shiga mataki na uku zai gane al'il la sahilu laha ai ilimi ba ta da ƙarshe don haka na ce mishi malami sai ce don Allah ka yi haƙuri ni amma malami in ba ka yi ba zai zage ka ya ce ba ka san mai kake yi ba yanzu ilimi ya nuna shi kanshi yanzu ya ga abin da yake gaban shi da yawa to har ya mutu yana sa kanshi a ɗalibi za ka jana cewa ɓuwailin min tsullabin ilmi aini ɗan ƙarami da cikin ɗaliban ilimi ka dubi al'allama muhammad ibn salih al'usaimin ya zo shiga masallaci inda yake darasi sai ji an kunno kasar ɗin darasin da ya gabata mai sai da kasar a wajen masallaci to amma an yi wa kasar ɗin gabatarwa farkon kasar sake cewa ga nan kasar darasi na kaza min fadilatul sheikh al'allama alfaƙe alkaza kaza muhammad ibn salih al-usaimin sai ce kai me ka zo ka je ka goge wannan kirari da kan muhammad ibn usaimin ba wani al'allama ina malam anan ka je ka goge ba na son shi a wanda yana tawali ita ba maganan tawali ka je ka goge kaga waɗannan malamai kenan to amma za ga wanda bai kai ko ina ba sai naɗa kan shi rawanin malanta kuma waɗannan masail ɗin ku inda suka fi yawa yanzu sama da ƙasashe irin namu wannan kawai yaro zai taso da ɗan zafin kai shi kenan shi ma sa kanshi a layin malamai ƙarshe ma yanzu yana nuna cewa ai malaman ba su san kaza ba malaman ba su san ulumul ala ba wai shi ya san ulumul ala ai malaman ba su san fiqhul waqi' ba da haka shi yanzu ya san fiqhul waqi' sai ga yazo kawai yana ta zaftare malamai malam wane bai iya ba malam wane bai iya ba shi yanzu kenan a bashi goyi shi yanzu shine gwarzon shekara shi din shine malami to dalibin ilimi karka sake haka ya same ka kuma wannan gaba din yafi samun dalibi idan ya zama ya riga yayi wa kanshi tambarin malanta shi ba zai sake neman ilimi ba to galibi wannan ciwo din daga nan yake kama dalibi amma ko da za ka je ka karantar amma ka mai da kanka ɗalibi kana zuwa ka koyi karatu to galibi girman kan zai zo ya tafi dan ai ka yadda har yanzu akwai wanda ya fi ka to girman kai ba zai shige ka ba to malamai a tafarki da suke bibiya shine har su kare rayuwansu a neman ilimi suke yanzu malam Ja'far Mahmud Adam zaka ji so da dama yana tafsiri ne sai ka ji yana cewa har yanzu a ɗalibin ilimi na ka dubi malam ja'far fa kaga kenan yana wannan magana mu kan ma kar mu fara magana mu za mun fara nema kuma malam ya rasu har yanzu yana kan nema kaga malamai kenan to duk mutumin da kaga yana toce yana cewa ai shi malam ne to wannan dama kasur gumin jahili ne to shine kira anan da yake yace wa man taballa ila sum'ati duk wani wanda ya makalar da kanshi shi kawai ya za a yi aji shi a ko'ina ne fauɗa manzilatihi yana ƙoƙarin kai kanshi matsayin da yake sama da shi ne faliya alamto ya sani anna filmir sadi lalle a madakata wato ana nufin a madakata a gaba da shi kaɗan rijalan akwai wasu kurayen maza in ka ji rijalan ba ana nufin maza ƙarza ba in ka ji rijalan ba ana nufin wane yana da dantsa yana da kaza a in ka ji rijal ba ana nufin maza ba mata ba duk ba wannan bakai in ka ji an ce rijal kaman ka ji a hadisi an ce maka rijalus sanad rijalul isnad wato malamai ake nufi cikin littafin Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin Al-Ilm Utsaimin ya kawo wani magana da yake cewa zaka dalibin ilimi ne bai je ko ina a neman ilimi ba sai ga yana ba da fatawa sai tarar da wani wani ina za sai sai zan je tamba wurin malam wani a ah, ba ni tambayan in dan karami kawai in amsa ma in ya ba da tambayan sai ce eh, wannan matsalan ya halatta na ga cakala makalla amma fa al'imamu ahmad ya ce bai halatta ba sai ce kai hum rijalun wa nahnu rijal su imam muhammad ai maza ne mu ma maza ne sai sun yace kai wa ga maka maza akasin mata ba ba ka ake nufi ba in ka ji an ce rijal wannan mazakuta na ilimi ake nufi ba na mazantaka ba to don haka malamai har su kare rayuwansu suna sa kansu a cikin ɗaliban ilimi sai ga girman kai bai mamaye su ba wannan shi ake kira hubbu zuhur neman suna neman shi ma a sa shi a sahun malamai Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana faɗin cewa hubbu zuhur yuqmi'u zuhur duk mutumin da ya makalarwa kansa shi yana son shi ma a ji shi a ko'ina ne to daga ranar ya tsaya wa kansa tikitin dakile kansa zai kare rayuwar shi ba inda za a san shi da karka ɗaura wa kanka kai malami ne al'ilmu la sahila laha ilimi kogi yana da nisa har ka gama rayuwanka walla ba za ka kure ba kaga ka yi ta yin abin da za ka yi ne ba baka je ko ina ba har ka ƙara rayuwanka ba kai saka ce ka kure ilimi gaba ɗaya ba da haka yake cewa akwai wasu maza ya miluna basa'ir suna ɗauke da ilmuka basa'ir jam'i ne na basira nafizatan ilimi wacce fa ta shiga ko ina lungu da sako wato ilimi mai zurfi wa aqlaman suna da alƙalumma naqidatan wanda za su yi naqadinka da Hausa ma ana cewa naqadi me naqadi shine ka kawo wani magana wani yazo ya warware maganganunka naqadi kenan sai kana jin ka zauna ka gama zuba ilimi wani ya tashi ya fara sauke maganganunka ɗaya bayan ɗaya ta kaje wani wuri ne kana nuna kai malami ne shi'a fadilatu shi'a al'allama al-kaza an gama kirara ka tashi ka gama surutanka da sunan ilimi ka zuba sai a ce to wani zai tashi ta aliki sai fara sauke maganganunka bulo bayan bulo wannan maganan da ya kansir wannan bai dace da duniyar ilimi ba ka kaza kaza ne abin da ya faru da wani malami a saudiya aka kira wani taro ne semina ne a wani jami'a aka hada kurayen professors kurayen kaza shi dakta ne ya tashi ga su chef bin Bas a wurin Nasiruddin Albani yana wurin aka ce zai yi lakta Nasiruddin Albani ya aleki ya tashi ya laktan awa uku ana zaune ana ta gabara ana jin an zuba ilimi ya gama an tashi chef Nasiruddin Albani Yayi yi ta'aliki na su ne albani miƙewansa yana muƙaddima ya ce at'abta wa at'abta wa ka wahalar da kanka ka wahalar da mu masu sauraro Laccan da ka gina duka ka gina kan wancan hadisi mai isnadi ka hadisin ma matacce ne rubabbe bai inganta ba su fara sauƙi hadisan daga karkashin wuri kaza ka ce ka ciro fa'idoji kaza fa'idojin kwandon daga ka je ka nemi ilimi ba ilimi ka yi ba yanzu yana gashi malam ya gama ƙureta sai ji an kunya shi gaba da ya an zuba su kuma malaman hadisi haka suke ba sa kara ka tashi kana ga ka ban karo ka ba su ba sa kara a same ka a gefe a su ba su iya ba shi yasa malamin hadisi ya je wuri to galibi wasu wuraren sai a ce to shi ya fara jawabin shi gama na an kai shi daga baro sau yake an yi taro na masana na duniya kowace ƙasa ta ba da malami da take ji da shi kowane ƙasa daga cikin ƙasashen musulmai sun ba da kandidatinsu aka yi taron a kan akan ana buƙatan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama babin kasuwanci da hadisan da suka yi magana akan kasuwanci na duk hadisi a tara zuri guda a je a yi su ilmiya a fitar da sahihai a ware ba'ifai wuri guda sai zama an wanzar da wannan aikin zuwa ga 'yan kasuwa da ko'ina sheikh muhammad nasiru albani shine kasan jordan ta tura a matsayin wakilinta da aka je a masar aka yi taron kai an ba da shekara ɗaya kowa zai gama assignment ɗinsa bayan shekara guda an dawo kowane malami ya zo da nashi assignment ɗin sai aka cewa zai fara ƙaddamarwa sai shak nasiruddin albani sai ya miƙe sai daga littattafai guda biyu ya ce iya samin ɗin da kuka bamu na kasuwanci ko duk hadisan annabi na duniya kenan da ya tashi ya gama hadisan annabi kakkaf ya gama aiki a kansu ya ware tsarihai da zaifai a sanin da aka gane kasuwanci ga shi nan wanne ake so to kai za ka ce kai ma kasan ku ka zo kowa sai gefe za ka ce shi kenan ai an gama aiki manya sun yi magana to ka gama malamai kenan to amma su ma har suka ƙara rayuwarsu ba sa cewa kansu malamai amma yanzu kawai sai ka ga ka taso dan ɗalibin ilimi sai ka ji wani wuri kana wani bubbudawa to la ba su girmama ni ba ba a girmama malamai <laughs> kai baka je cikin malamai ka ga malamai ba ne sai sa ka rika kumburi kana nuna kanka kai malami ne ka taso kana malami islamiya ana girmama ka ha za eh don ka je ka ga malamai in ka ga malamai ko idonka ne ga malamai ha to kai da kanka in ka dawo sai ka nasu yanzu a banza za a zo ana ta maka prof ka amsa za ka jako ai <laughs> to kaga a ce abin sai an kai ne da haka ba zafin kai ba ne abin sai ka dafu kayi kuma sai kayi ne kake jin sunan malanta da haka ka kashe duk wani waɗannan abubuwan ka zage kurum ka je ka nemi ilimi wasu malaman sai sun rasu kake jin tarihin yanzu ka taba jin tarihin albani zariya ga karatunsa amma da yadda sai kake ganin tarihin an sake maka a kan net digiri ɗin guda nawa masters guda nawa diplomas guda nawa sai ga ganan first class second class sai ka ce dama ga suke ha duniyan ba damu da nuna an ce a shi ilimi ba sai ka ce ka iya ba shi ɗin yana nuna kanshi abu uku ai ba sa koya su suna nuna kansu ilimi yana ciki kuɗi yana ciki ɗayan ba zan fada ba a sabon kaje kaje Kwasai hmm? ko sai an fada ilimi in ya kai ilimi ba ya nuna ba sai ka ce ina da shi ba a shi da kanshi yana nuna akwai da haka ba sai ka zo ka yi shaɗan jama'a ni malami ne ku zo a shi ilimin yana nuna kai ɗin kai malami ne sai ya nuna ka sannan dukiya in ya kai dukiya ba a faɗa za a gani a jikinka za a gani a tufafinka a cin abin da kake ci amma ka tara dukiya jama'a ina da kuɗi ba to baka ci ne kaje kake shela amma dai zaka ci kuɗin da Allah baka to ba sai kai yi ba sannan soyayya in ya so wata baya ya koya sai ya nuna ko bai gaya mata ba ya ganta sai fara washe baki sai fara kaza to kaga wa alamat to wa aqlaman ka sani akwai alqalumma in kana ji kai mai surutu ne ka rubuta littafi kaza ka rubuta littafi kaza to aqlaman akwai na idatan wanda za su maka nakadi ɗaya bayan ɗaya ina mai muqaddimatul azifa audul jabberi wani irin littattafai ne bai rubuta ba su asa musa su wannan littattafai yayi littattafai da dama a akan kaza wani littafi yayi ba yi na iya na qadi ba a muqaddimatul azifa kaɗai da ya gama da banƙauransa a iya muqaddiman littafin dr rabiu rijal ya cire kurakurai nawa zuwa ƙarshen littafi kurakurai nawa duk wanda ya saurari waya da suka yi dr rabi ya ce ga kurakuran ina neman mu yi muƙabala, ba ya ki zama ba shine aqlaman naqida ai yana ta surubutun ne me yake faɗa in ya tashi surutu yana cewa kai malamin gari na magana kana surutu ko ibnu taymiya ne yazo kai bas ne ko imam ahmad dai ya gama surutu malamin gari na magana kai ka tsaya kana magana ya gama surutu kaf ya rubuta littattafai yana jin ya rubuta babu wanda duk ba a yi an yi su ba ya je ya gama surutan shi an zo an ajiye shi ya ce minti goma ya yi kaɗan ga littattafan ya gagara boduwa amma kuma ana iya daukan waya a yi browsing da browsing a google da kuma bude littafi wannan ya fi sauki bude littafi ya fi sauki amma ya gagara to shine Ka kaga iya misalin wannan karatun ka dauke shi kurun akan Abdul Jabbar iya girman kai wanne ne bai nuna ba wani surutai ne bai yi ba na fito malam gaba gadi babu mai iya jijjiga ni sai da ya jijjiga to kaga duk irin wannan girman kan ya nuna ya iya haka ya sha faɗa ko a zaman da suka yi a mukabalan fa ya faɗi magana wai kwarkwasa duk furuf ka tambaye su duk akwai wanda ya san kalman kwarkwasa da larabci ne duk ka tambaye su ba sani ba amma shi wanda faɗi kalmar kwarkwasa ba shi ma da nadal hadisin annabi sai dai murda fassaran wai ana nufin kwarkwasa ne wato a faɗi kwarkwasa da larabci ai kai ka fassara hadisin da kwarkwasa kai ne jahilin kenan to amma kaga ya cika duniya da surutu ga ƙarshen yanda ya kare shi ilimi in ka iya ba ka zan aura sannan ko da mas'ala aka tambaye ka kai ka gino akan mas'ala kaza karka ce to duk duniya ba wani ra'ayi sai wannan ra'ayi a'a ka ce kai iya abinda ilimin ka ya kai in ba ka sai a samu wanda ya fi ka ilimi sai ya bankado abubuwan shikenan sai kiman ka ya zube da haka yake cewa aqlaman akwai alqalumma a duniya na kidatan wanda za su yi taimaka naqadi kana ji ka rubuta littafi kana ji ka za sai ga an fara maka naqadi ɗaya bayan ɗaya shi sa wani sai ɗauka dauka rubuta littafi karamin aiki ne shi ma da ya dan taso shi ma bari ya ɗan rubuta littafi in an kai ka duniyan malamai ma sai ga kamata a daure ka ta dukanka domin ka ci haƙƙin malanta don rubuta littafi ba ƙaramin aiki ba ne kama yanzu ka ganda aka ɗauka rubuta littafi kawai kowa ɗauka shan bari ya rubuta shi ma sai gashi ya wallafa wani abu a'a abun akwai aiki in aka kai duniyan naƙadi sai ga tun a sunan littafin an fara maka kansu ba shi littafin da muhammadu yusuf ya taɓa rubutawa ba tun a sunan littafin a bangon aka ci gyaran shi karshe sai asiri ya tono ashe wani littafi ya je ya samu sai ya sa sunan shi ya ga littafin bai wanzu ba ta nan to shine in kana ji kai malami ne wasu sun riga ka shiga ka sato littafin wani kamar no sunan ka sai a zuwa kamo ka kai ba littafin gaba ba littafin wani ne sai asirin ka ya tono yake cewa fayazinuna sum'ata bil asar fayazinuna as-sum'ata bil asar sai su kawata asum ata. jin sunanka da kake nema ɗin, bil asar sai su kawata ta da asarai wato me da maganganun malamai ka je ka ciko duniya ne da surutu ka san yanzu galibi an dauki malanta iya surutu da iya zafin kai ana kabbara ko za su dauka wannan shine malami yanzu za ka je kai wa'azi kai ta ine wa 'yan siyasa dinnan kai ta tsine wa gwamnoni da shugabannin kasa an fara kabbara za ka ji duk duniya ba wanda ya kai malamin nan faɗan gaskiya ne eh, wannan shi ne malami ka dobi wancan ɗan interfaith wancan da aka kore shi a wani masallacin da yake limanci a abuja ba mai mutane suke ta cewa ya ce su faɗan gaskiya ne duk hasada ne malamai suke mishi wani ka iya surutu kai yanzu kai malami kenan shine malam jafar ce to za ka ɗabi masu surutan nan su karantar da kai ilimi ya ce to kai ma iliminka mai surutu ne ya ɗauko daga mai surutu ya ce to kaga surutu za a yi ta yi ke to waɗannan da za su yi naƙadinka za su warware maganganunka ne su ƙawata maganganun bil'asar da kawo asarai kai dama surutai ka cika su ko za su ka kama maganganun da hujjoji ɗaya bayan ɗaya fatatinmu ta'ariyatuka fatatinmu sai ta cika tariyatuka tsirara da za a mai da kai an salatati ma'ani daga ma'anoni guda uku kenan sai a mai da kai tsirara domin surutai da ka cika idan suka zo suka yi maka naƙadi na ilimi to za a waye gari sun maka tsirara sai zama ta ma'anoni guda uku duniya tana kallon ka tsirara ne ba abin da ka sani na farko faqdu thiqati min al-qulubi zaka rasa samun amintuwa a zukatan mutane za a daina amintuwa da kai yanzu misali abdul-jabbar da muke ta misali kaddara yau a sake shi waye zai yadda abdul-jabbar malami ne gaba da zuwa daukan karatu a wurinsa sai jahili amma duk ɗalibin ilimi da yake zuwa da yana daukan abdul-jabbar malami ne yanzu ko abdul-jabbar da zai ce wannan kasur gumin jahili ne Ka ga me ya kawo haka ka cika duniya ne da neman a sanka sai ya hana ka ka saukar da kanka gaban malamai ka je ka ɗauki ilimi a wurinsu to in ka ga mutum yana haka to dama a salatan bai yi karatu ba domin ka kula mana da maganganun abu da yake yawan yi waye zai iya karawa da shi waye zai kaza kaga maganganun yana nuna kenan duk Kano ba shi da malami duk Najeriya ba shi da malami duk duniya ba shi da malami in ba ka ba zai faɗi haka ba ka ce wa zai iya karawa da ni to malamin da ya karantar da kai zai iya karantar da kai zai iya bugawa da kai sai ka faɗi haka yana nufin dama kai karatun ka karatun jaridu ne kuma dama an zo an gano shi shi dama a browsing ya kare littattafan dama kawai kwalliya ne ado ne a cika wuri dan yi kuri da shi a cika gari da surutu in ba ka ba ka ga shek alkasin hotoro da ya je mukabala da shi a gidanka a falonka amma an kure ka kaga gara zaro littafi matsalan ko ya zaro ba zai karantu ba ne kana ji ko yana jan a yana matsalewa ayoyi ina ba sa karantuwa daidai to mutumin da bai iya karanta ƙur'ani daidai ba kuma ya zo cika duniya da surutu kai ma ka san waɗanda ya tara a gaban shi dama mahaukata ne an ba same ilimi a cikin surutan nashi na biyu zahabu ilmuka iliminka zai tafi wani hisarul ƙabuli sannan kuma za ka samu asaran karɓuwa abin yake nufi shi ne zahabu ilmika ilimin da kake da shi zai tafi domin na farko abinda yake nufi ai kamai da kanka malam ne girman kanka zai hana ka ka je gaban wani malami ka sunku yadda kanka ka yadda kai ɗalibi ne ka ɗau ilimi kaga wannan girman ya hana ka to wannan girman kai da ya hana ka kaga kenan mai dan abin da ka iya kullun tafiya zai rika yi sannan kuma dubi abin da mawakin kan yake fada da yake cewa al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasailu harbun lil makanil ali ilimi ba sa jituwa ga matashi mai girman kai kamar yadda ruwa baya shiri da inda yake a ƙasa ya yi tudu idan aka yi ruwan sama duk inda tudu ne sai dai ruwa jika shi ya yi ƙasa amma ruwa shan ba zai zauna kan shi ba dai ka yi girman kai ka yi sama ba to ba zan zo kanka ba haka ruwan zai gaya mishi to lokacin da kai ma ka yi girman kai ka fi ƙarfin ka zauna ka koya to ilimi ba zai taba shiga kanka ba ilimin ba zai zauna ba don haka zahabu ilmuka dan abin da ka sani na ilimi zaka nema babu zai tafi sannan wan hisarul qabul karbuwa da kake so kai wurin mutane duk mutane za su guje maka sai ta ashe wannan jahili ne to babu wanda zai zauna a wurinka ai kana son mutane su yarda kai malami to yanzu sun gano jahili to su zauna su koyi me yanzu ka duba baban bola amar gumi wannan irin kaura da yake ta zubawa zai ta waɗannan hayaniya a gaban mutane suna kabbara a hankali yanzu gane a jahili ne ba ka ga yanzu yana karatun yana kwaɓan alban za su fara challenging nashi gada ga ake yi a yi ka dobi akan wannan kashe yarinyar nan da aka yi da yake wancan magana ba a majalisin ba ne wani matashi daga hannu sun kai minti sha biyar suna buga ƙarshe ta matashi, kai ka yi shiru ga hukunci ga za ka za ka ga yanzu a majalisin sun gano malam jahili ne a shi za a fara bibiyan shi ne a mishi yar kure direct kenan to shi in kana neman karbuwa ne wurin mutane da dan abin da kai wai dan a san ka a to za a zo lokacin da mutane za su gano baka iya ba a neman mutane kake to dan abin da ka iya sun zo sun koya kullun sun zo kuma karatu karatu ake maimaitawa to za su gudu ai kai kuma ka riga ka rattaba kanka malanta ba za ka je ku koya a wurin kowa ba to kaga daga nan kayi wa kanka asara mai littafin risala a wannan kai ba mai littafin risala ba wannan dattijo abu maharaj ai almajirai yake da shi tun teli-teli yana karantar da su ana nan ɗalibai sun zo sun watsi amma yana da tarin ilimi amma zamani yana tafiya ana samun sabin method na karantarwa dattijo ne ya manyanta ya ja shekaru sai zai samu abu zaidin na ƙairawa ne mai tsala ce matashi Allah baka ilimi ina so inda hali kaɗan tsara min littafi mana akan fikihu da matsalolin addini wanda zai zama a tsare sai ya rika karantar da mutane don sun watsi sai abu zai abu na kairawa ne yake to ga ta za a yi shine zuwa dan lokaci rubuta littafin risala shi sa sa littafin suna risala me ake nufi da risala dan karamin sako kenan dan karamin littafi ne kawai haka a dan yi hakuri da dattijo zo ce baba yi haƙuri da dan wannan ban samu lokaci sosai ba ɗan wannan na ɗan rubuta dan yi hakuri da shi shine littafin risala shine zaga a farkon muqaddiman yana cewa fa innaka sa'altani an aktuba laka jumlatan mukhtasara min wajibi umuri diyana to da yace fa innaka wannan kaula karin waye wannan kafin fa innaka da masu ke magana da wancan dattijo Abu Maharazu in ka koma sharhi samarud dani zaga ce fa innaka yana nufin fa innaka Abu Maharazu lalle kai abu maharar ka roƙe ni an aktuba laka in rubuta maka jumlatan mustasara wasu jumloli takaitattu an wajibi umuri diyanat game da wajibabbun al'amuran addini kaza kaza kaza shine kaga littafin ya tafi kaga me wato duk ilimin da Allah ya baka in Allah ya fito da wani kuma wanda ya fi ka. sai ka saukar da kanka ka je ka koyi wani wanda baka iya din ba haka ake wa ilimi karka ce tun da ka riga ka iya wani kuma ba zai sake dara ka ba haka ake ba ko cikin cikinka ne yayi yi abin da ya fi ka a ilimi sai ka je kuma ya koya maka wani lokaci a ɗaliban da ka karantar sai a samu wani kuma zai je ilimin da har ya ɗara ka ba kuma sai ka sunkuyar da kanka kuma sai ka je kuma ka sake ɗaukan abin da ya koya din. wannan shine ka'idan ilimi shi ilimi don ka karantar da mutum ya zo ilimi ya fika ka koma ka sake ɗaukawa baya zubar da kiman kafa a idon shi daraja ma za ka ƙara shi ƙa'idan ilimi ɗin haka yake amma ka ce ɗan abin da ka iya shi kenan baka ka buƙatan ƙari to za a zo wani lokaci ana cewa wannan da fa malami ne kenan a yanzu fa ba malami ba ne da haka yake cewa Allah tu saddaka walau sadaqta Allah tu saddaka ba za a sake gaskata ka ba walau ko da kuwa ka faɗi gaskiyan fa mutane ba sake yadda da gaskiyan ka ba da haka duk abin da ka faɗa mutane a waɗannan abubuwa ukun sun daina gamsuwa da kai ba sake yadda da kai ba yanzu ka duba a ƙasan nan an yi wani malamin da da in yi wa'azi wa'azin ba inda baya shiga tun daga kasan nan har kasashen waje zai bankaɗo munafurcin yahudawa 'yan siyasa yana bankaɗowa ya zo ya bankaɗo wani maganganu wasu maganganu akan hamza al mustapha maganganu suka yi tasiri ba inda wa'azin bai shiga ba ƙarshe aka ce an kai shi kotu yace yana tsaye akan gaskiyansa karshe samun gumi suka ajiye suka ce to yanzu ba kawai kai ga hamza el mustapha ka je ka nemi tuba ka yadda cewa duk maganganun da ka faɗa kasarin ƙarya ka mishi yanzu kana neman tuba in ba haka ba ka ga yanzu kotun nan za maka hukuncin ɗaurin rai da rai ga matanka ga iyalanka ga jikokinka haka kawai aka abin nan ne sai ga shafi yana neman tuba aka sa muryan a bbc shi kenan sai Hamza al-Mustafa ya yafe tun daga lokacin har yau ba ka jin wa'azin shi yana tasiri an daina ganin darajar wa'azin kuma zafin yana nan yana yin shi yadda ka sani daɗin haka yake a masallacin shi a nan Kaduna amma zai wa'azin yanzu iya masallacin kawai ba inda wa'azin yake zuwa jama'a da sun ji wa'azin in a wannan yana ƙarya ai ya taɓa yin ƙarya ma wani ya zo ya nemi tuba to malamin da yake ƙarya ai ba zai daraja to kaga shine ire-iren waɗannan abubuwa shi yasa shi fa malanta ba yawan surutu da shiga harkan da ba naka bane yanzu misali al'amuran siyasa wannan malami zai dinga sa kanshi a ciki zaka zo ka zama makaryaci gara kurum ka bi ta shawaran Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace ina bada shara ga ɗaliban ilimi da malamai harkokin siyasan nan su cire kansu su ci gaba da nazarin addini su ta karantar da al'umma amma biye waɗancan hayaniyan ba mafita a ciki to za ka zo ne kai wai don ka burge mutane wannan komai sai magana a kai madadin ka yi research na ilimi sai ka je kana ta binciko a eh, jpdp mitin me suka yi apc mitin me suka yi ka je ka kwakulo sai ka ce to gobe akwai lecture kai ka je ka ta dan da ka tabo wani dan siyasa ya a hakuri ya kai ka kotu a ta maka ina evidence ina hujja ina kaza shi kenan sai a nuna kawo duniya kai ɗin shararren makaryaci ne to su ɗin yanzu sun yi galaba a kanka duk abin da za ka sake faɗa kansu an san yanzu kai makaryaci ne ba a zancen ka kai yanzu ka za makaryaci a babin hadisi shi sai ka zubar da kimanka wabil jumla a dunkule dai faman yahtarif faman yahtarif duk wanda ya tattali zukhrufal qawli maganganu na ado ka san to duk inda ka ji magana a mishi ado to ƙarya ne ai ƙarya fure take ba ta yaya ƙarya ne yake bukatan a mishi ado amma gaskiya baya bukatan ado to duk wanda ya tattalin zukhrufal qawli maganganu da za su samu za su samu ado a ce wannan ai yana gaskiya ko ƙarya ne baya tunani kawai sai ya faɗa fa huwa akhu sahir to kaga wannan dan uwan boka ne ka san duk duniya ba tantirin makaryaci kaman boka kawai sai zo sai ya ce maka to a kiyaye kaza dan nan da shekara kaza kaza fa zai faru ai haka ban tsafa suke zai gaya maka abin da ƙarya ne kuma zai gaya maka gaibu wala yuflihu sahir kuma ka san matsafi duk inda ya ai baya baya rabo wala yuflihu sahir duk inda masihirci yake baya taba rabautuwa haifu a ta duk inda ya je duk inda matsafi ya je baya rabu ko an gaskata shi ana nan sai asirin shi ya toni wallahu a'lam Allah ne mafi sani junnatu talibil ilmi Matsala ta talatin da hudu, garkuwan ɗalibi ilimi garkuwa shine irin wannan hulan kwano da kaga mayaƙa suna amfani da shi kamar yanzu ka ce dai bulletproof ayyanzu. shine babban garkuwa ga mayaka to junnatu ɗalibin ilmi ga bulletproof na ɗalibin ilmi ga garkuwa na ɗalibin ilmi me zai zame maka garkuwa kai ɗalibin ilmi ne junnatu alimi garkuwan malami adri shine ban sani ba kenan kai malami ɗalibin ilimi duk lokacin da wani ya zo malam ina da tambaya kace na'am in ya ka tambayan in baka iya ba me garkuwan ka ce ban sani ba shine kawai garkuwanka amma wai kai kar ya je ya ce kaman kai baka sani ba to bari ka faɗa mishi fatawan ko ba ko ba daidai bane to ko ba daidai ba shi dai bauta da shi fa ba shi da zunubi kai kuma ka jefa kanka cikin bala'i ne wutan jahannama Allah zai kai ka domin bayan shirka ba zunubi mafi girma sama da wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna abinda ba ku da ilimi akai ku ba da fata za ga mutum ne ɗalibin ilimi ko yana da awon malata sai a mishi fatawa fa sai ba da amsa ce je kai duk da dai ban yi research akai ba amma je kai dai amma dai zan yi bincike akai a ah! sai ka ce to tsaya zan yi bincike ko kuma ka ce ban sani ba kawai garkuwan malami la'adiri abinda matsalan da bai samu bayani akai ba ya ce ban sani ba ai mun karanta maganganun maliku a farkon muwatsa me Malik wani ya tattake tun daga iraki har madina tango arba'in da wani abu yawa maliku a cikin maliku ya amsa bai fi uku ba ce to ala gafarta mala yanzu na koma kasanmu sai in ce musu me Yace ce ka ce na zo wurin maliku na mishi tambayan kaza da kaza ce bai iya ba ka faɗa kar ka ɓoye ka faɗa ka ce ban iya ba bai ɓoye ba to amma zai wani zaka yana ganin kai sa ne kamar ni kuma a ce ban sani ba to ko da ƙarya sai ya faɗa za sai ga fatoyi na ƙarya suna yawo a cikin mutane sai ka ga wannan ya ɗauki wani bankaura yana kai kasan zunubi yake tara kansa kamishin ran sai ta ah, mu fa malamai sun yi sabani wasu malamai sun ce mu yi an ɗauki fatawa ya zama ruwan dare kowa yana yi wa kansa rawanin fatawa ɗin nan shi ma zai iya yin fatawa amma ibn qayyim yana da littafi i'lamul muwaqqi'ina an rabbil alamina in ka karanta littafin kai da kanka ma fata wanda ka san amsa sai ka ji tsoron bayarwa saboda hadari da yake karkashin yin fatawa i'lamul muwaqqi'ina an rabbil alamin wai yana cewa ne lokacin da aka yi maka tambaya amsan da kake bayarwa a matsayin fatawa kaman fa kana sa hannu ne a madadin Allah madaukakin sarki jama'a ku je ku yi na lamunce muku kana sa hannu ne madadin Allah to kaga ashe abu ne da ya kamata ka yi taka tsantsan kafin ka yi shi sa za ga galibin littattafan usulul fiqihi karshe ka ga an zo an yi babi akan adabul mufti adabul mustafti kai da zaka yi tambaya akwai la dubban da ya kamata ka koya malami mai bada fatawa akwai la dubban da ya kamata ya kiyaye to kaga sai an kiyaye waɗannan matsalolin shine makon da ya gabata za ga professor Sani Rijiyar Lemu da dr bakar birnin kudu sun zo maiduguri sun yi wani semina na kwana biyu A kan fatawa ne semina ne na kwana biyu aka tara malamai da ɗaliban ilimi aka musu ta ga kamata ka nemi waɗannan audios ɗin ka bibiye su ka ɗibi ilimin da yake ciki A kan fatawa yadda kowa ke karambanin yin fatawa kamar babu ahalin masu fatawa kowa mai da kanshi mufki ne sai ga mutum a facebook shi ma yana ba da fatawa mutum a gidan rediyo kowa yanzu mai fatawa kowa fatawa kaga ana ta fatawoyi iri-iri a tagwara kai da an yoga iya eh, sabanin malamai ne kaga akwai abin da ya kamata mutane su dawo cikin tekari wa ya ciku a littin kafu ha. malami garkuwansa babba ya ce ban sani ba wa ya ciku malami yana keka ku. mayafin da yake jikinsa ne alistin kafu ha, idan ya kuta kansa cikin matsalan da bai sani ba kenan matsala ne baka san bayani akai ba kuma a tambaye ka kuma ka ce sai ka yi fatawa akai to a wannan lokacin ka cire tufafin jikinka ka yi yaga ka mai da kanka tsirara ne baka sani ba amma da baka sani baka ce ban sani ba to yanzu ka yi wa kanka sutura mai kyau darajanka bai zube ba wa qauluhu da kuma faɗinsa ya ce yuƙalu ana cewa kenan me baka sani baka ba da fatawa ka ciro kanka tufafin jikinka wa ƙauluhu ko kuma ka ji ya ce yuƙalu eh ana cewa dai ya halatta ka duba fa ana cewa addini ne ya halatta ka eh an ce ai ya halatta an ce ne sai ce eh, ana cewa ai ana cewa wani in ka ritsa shi ka ritsa shi kace a wani littafi sai kawai sai kira maka sunan littafi kawai yadda ake wa addini hawan kawara kowa sai wa kanshi jijiyan wuya shi ma ya zama mai fatawa shi ma ya zama kaza shi ma ya zama kaza ilimin ya zama da araha ne yanzu kowa ke wa kanshi rawanin malanta fa kuma dan kasashen mu ba a daukan doka a kai ne wa alaihi to lalle ne akan ɗalibin ilimi ya sani da cewa fa inna nisfal ilmi lalle rabi ilimi la adri shine ban sani ba wato ka yana tabbata a ilimi in an hada ilimin duniya kana ka samu rabi ne shine duk yanda mutane suke ganin ka ka kai wata ran sai aka maka wata tambaya sai ka ce wallahi ban sani ba kuma dama ai wa ma utitum min al-ilmi illa qalila haka Allah yace bature ma yace nobody is perfect bayan da za a ka ce ko ina ka kewaya ka iya wani lokaci za a zo da tambayin da baka iya ba to in ka ce la'adari ban sani din ba to wannan yana tabbatar wa duniyar ilimi ka samu rabin ilimi don haka ɗaliban ilimin da suke ƙarƙashinka suke ɗaukan ilimi a wurinka har suka gano wani lokacin sun yi zama zaka ce baka sani ba to sun gano malam yana yawan research kenan wannan baya so ya faɗi abin da bai sani ba ne da aka ya ce bai sani ba amma sai duk tambayan da an kawo kaza ne to nan ɗaliban suna karatu suna kasuwa suka fara gani abin da yake warware haka sai ga sun fara daina amintuwa da kai ce ba don amsan da malam ya bayar ake karba ba fa kai sai an je an duba dan malam fa akwai tukka da walwala sai ka sun daina yadda da kuma amintuwa da irin wanda za zaka bayar ai wasu haka suka kure wani malami wai shi duk tambayan da aka mishi sai ya bada amsa duk tambaya sai ya bada amsa hmm, ka san akwai dalibai yan bin kwakwaf suka ce sai mun mishi tsiyayi sai suka je suka hada wani kalma ba larabci bane kurun hada suka suka ce sun fishar mu je mu tambaye shi me sun fishar da kalma me kalman sun shar. a ah, san fishar ai wani turare ne kaza kaza kaza wani itace ne za ku ji laraba in sun ce san fishar yana nufin kaza kaza kaza kama kalal arab don haka aka samu wani mawaki ma ce sai kirkiro baiti sai ya haɗo da kalma sai ya ce kuma kamar yadda ma Allah da manzan Allah sun suka ya isa mala ya isa tun da ka kwanto ƙarya kan laraba da matsaka kar kai wa Allah da annabi ba larabci wani mu muka haɗo ta ƙaryan ya tsaya a nan kaga sai aka gano shi ashe makaryaci ne to yake cewa fanisful jahali jahali tunda rabin ilimi shi ne mutum ya ce bai sani ba rabin jahilci fa yuqalu sai ce eh ana cewa karmaka Allah mai zaka ce kan eh to ana cewa ya halatta gaskiya ana cewa tunda an ce kawai ya halatta wa azunnu ko kuma ce eh to duk da dai bai halatta ba kam amma ina zaton fa ya halatta eh ina zaton haka da maka Allah me zaka ji kanka za eh abu kazan nan gaskiya duk da dai ban tantance maganan ba amma ina tsammanin ba matsala ko kuma ina tsammanin ya halatta to kaga wannan a jahilai to wannan jahilcin duniya rabi yana kansa ko kunya ka ce ai an ce ya halatta haka ake gina mutane a kai ta ai an ce ya halatta to an ce ya ce ƙila wa ƙal ai Allah hana annabi yake cewa inna Allah yarda alakum salasa wa yakrahu lakum salasa cikin abin da Allah baya so akwai alqil wal qal an ce ya ce to kamar da ilimi ya zama zato ka zo ka ajiye mutane kana cewa eh na dai an ce kaza kaza don haka ba matsala ko kuma ina tsammanin fa ba matsala to duk wannan yana nuna mai shi ya ɗibi rabin jahilcin duniya bari mu ƙara kaɗan matsala ta talatin da biyar almuhafazatu ala ra'asi malika ɗalibin ilimi ka ba da kula a kan jarinka ra'asul mal kan dukiya ba shi ne jari ba kenan ka ba da kula a kan jarin dukiyanka shi ne mai sa'atu umuruka lokutan rayuwanka gaba ɗaya ka ba da kula a kai wannan gaban yana bukatar bayani sosai ba za mu shige shi ba nake da za mu bari sai sati mai zuwa insha Allah yana magana ne akan ɗalibin ilimi ya ba da muhimmanci a kan lokacinsa to wannan gaban yana bukatan karanta shi a hankali kuma a fahimce shi don abin da yake damun mu ɗaliban ilimi yanzu wasa da lokaci ɗalibin ilimi sai kashe lokacin shi mai tarin yawa ba ta da ya samu wasu ilmuka masu yawa ba to ya za ka tsara lokacinka ya ya kamata ka yi mantenin na lokacinka sai zama a lokaci ƙanƙani ka samu ilimi mai tarin yawa to gaba ne wanda yake buƙatar mu zo mu bi shi a tsanake da yadda za ka bi rayuwanka ya zama ka mori rayuwanka ka kuma mori lokutanka da muka karanta na daidai Allah ya bamu ladansa kuskure da kuma tuntuɗin harshe Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika